Baya ga kwamishinonin kula da al'amuran muhalli da sauyin yanayi daga jihohi bakwai na shiyar arewa maso yamma, taron wadda kungiyar raya muhalli ta Swage Africa ta shirya ya kunshi shugabannin kwamitocin majalisun dokoki na waɗannan jihohi masu kula da wannan fanni da sauran masu ruwa da tsaki. Wannan zance da ake yi na tattalin muhalli da kuma kwararwar um, hamada muna so a ce ya wuce kamar mu ne kawai 'yan NGO muke magana musanya sanya za mu kawo representative na government wa'anda su ne suke yin doka kuma ya za a ƙara ƙulla wannan tunanin na fanifa ba fa kai kai na sani gari na sani ba a'a abin da ya samu Kano zai iya samun Sokoto zai iya samun Kaduna to in haka ne wane irin dokoki za mu sa wane irin projects da initiatives za a yi developing madam Nasrim Al-Amin kenan daraktar kungiyar SAJ A cewar Mahmud Muhammad Abdullahi, kwamishinan raya mahalli na jihar Zamfara, kalubalen tsaro da jihar ke fama da shi baya rasa alaka da sauyin yanayi da barazanar kwararowar hamada. A Zamfara gaskiya ka san muna fama da matsalolin tsaro, kuma wannan matsala na sauyin yanayi yana cikin abubuwan da yake ya kawo mana wannan matsalolin tsaro din shine wannan climate change da ake cewa da turanci. A Fulaninmu sukan tashi daga zamfara su koma kudancin najeriya saboda wannan yawan bishiyoyin da suke da shi da ciyawa da za su ciyar da shanunsu ta kalli muna da matsalar rashin ruwa shi da ake cewa drought da turanci da kuma deforestation da ake yayyanka itace da ake to duk wannan abubuwan da suke kawo mana matsaloli na sauyin yanayi a jihar Zamfara kuma ya kara taimaka wajen haifar da matsalan tsaro bakin mahalarta taron da ya zo wuri guda wajen ganin cewa ya kamata jihohin nan guda bakwai na arewa maso yammacin Najeriya su samar da manufa guda ta yakar kalubalen da sauyin yanayi ya zo da shi. Dr. Nura Ibrahim Kazaure ne kwamishinan muhalli na jihar Jigawa. Ya kamata a ce ko Kano tana yin wani abu kamar hana sale-salen bishiyoyi na ba a kan ka'ida ba, Jigawa tana yi, Kaduna tana yi, kada a Kano na yi, Jigawa ta yi, in Kano suka kori nasu su dawo Jiga ko su shiga Katsina su ci gaba da ɓanna. Muna so mu samu haɗin kai ne mu rinka yin abu bai ɗaya, kamar muna so mu samu wani kundi wato na ɗumamar yanayi wanda zai nuna yadda za a yi a cimma gaci. Kafin cimma wannan manufa, majalisun dokokin jihohin bakwai na da gagarumar rawar takawa kuma honorable aminu Gelado da ke zaman shugaban kwamitin kula da harkokin muhalli da sauyin yanayi a majalisar dokoki ta jihar sokoto ya fayyace hanyar da za su bi wurin magana kasafin kuɗi za mu tabbatar da duk approval da gwamna ya nema za mu duba shi da kayan basira mu tabbatar da cewa abin nan ya dace a yi shi kuma idan ya dace a yi shi to za mu ba da approval na gaggawa domin ya je aiwatar da wannan abin saboda al'umma su fita daga cikin ƙangin da suke a kan sanadiyyan wannan sauyi na yanayi. Dama dai manazarta sun daɗe suna bayyana alfanun samar da tsare-tsare na bai ɗaya a tsakanin gwamnatocin Arewa domin magance ƙalubalen da yankin ke fuskanta a fannoni daban-daban na rayuwa. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.